Bismillahir Rahmanir Rahim. Tani da Manu, babi na goma sha takwas. Sallama suka mata suka yo gidan kaka. bayan sun dawo ne kaka ta faɗa masa ai malam lukman yana murna da zuwan da kuma ya ce ya je ya ganta kama hannunta ne suka yi suka bar gidan zuwa gidan malam lukman bayan sallar la'asar dabbun jama'a suka shaida auren soya ba da dadi akan sadaki naira dubu hamsin murna sosai aminu ke yau da ya ba su za ta kwana ana gama ɗaurin aure matar malam lukman suka yi ya ba gyaran jiki har da ta ne idan ta ce masa ita ma tana da aure sai kusan magariba ta kun suka shirya tafiya kaka na kuka tana jaddada soya ba bayan wata ta zo fa ta ganta to ta ce suka ba ta kuɗi mai yawa soya ba ta ba ta nan sannan suka kama hanya Muhammad ne yake maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulma cikin ga tashin hankalin da ya faru da sutani kuwa dama sai da na faɗa miki kar mu yi wannan tafiyar kika ce sai mun tafi yanzu gashi wannan mugur ta kashe umman ta ne a zabura ta matso kusan Muhammad jikin dutsen ta shafa nan duk ta ga abin da ya faru komai har da auren dadi ita ma Salati ta rinka yi cikin tsananin tashin hankali da alhini ta ce amma wannan matar muguwa ce a shahar za ta iya sanadin kai mutum lahira aiko ya kamata mu ɗauki mataki a kanta musulma ta ce ka bari mu koma amma kake kula da yaran nan duk inda za su je kana tare da su da kai yayi to shi shikenan tunda kin ce haka amma matar nan ta da imani ki kalli yadda ta maida su marayan karfi gaskiya ba ta da mutunci ko kadan Allah dai ya kai mu lokacin da za mu bayyana ga dadin ta yanzu ta ya za a yi ta ni ta gane wanda ya kashe mata uwa Muhammad ya ce karki damu ni sanya komai insha Allah haka suka ci gaba da tattaunawa akan lamarin su dadi suka dawo karfe tara na dare suka dare gida fitowa suka yi mama ta tare su da murna safina da ta zo ita ma take ta musu oyoyo mama ta kama hannun sai ba suka shiga ciki ta nina biye da su ruwan wanka mama ta zuba ta hada tararaka masu kamshin daɗi da da zuwa a ruwan fitowa ta yi ta ce sai ba ta shiga ta yi wanka kuma ta shiga ruwan dumin ta zauna cike da jin kunya ta shiga toilet din wayo mama ta yi wa tani dan ta tafi wajen mana amma fir ta kiya ganin fa da gaske ba zuwa za ta yi ba mama ta kira mana a waya lokacin shi kuma ya yi shirin kwanciya yana son ya kira mama ta turo mishi tani yana jin kunya da abin da mama ke faɗa masa ya saurin tashi ya fito daga fat din nashi ya nufi gidan su tani yana zuwa ya ce zo mu je mu kwanta kin ga yayi kuma gobe zan kira miki mai gari da iyata ku gaisa dan haka yasa tani ta miƙe ta kama hannun shi suka fata. suna zuwa wanka kaya mata sai shi shagwaba take zuba mishi shi kuma yana biye mata ajiyar zuciya sauke yana binta da kallo wanda ya kasa gane na menene yake mata jin shi cikin irin wani yanayi duk sai ya ji ba shi da kuzari sai da ta kuma magana da kun ya karasa mata wankan suna fitowa ya shafa mata mai suka yi addu'a gado suka ja suka ya da zango da sauri ta shige sa tana sauke ajiyar zuciya shi ma ya sauke yanzu da ya yi hankali da natsuwa gane matar shi yake bukata amma bai san ta ya zai mata magana ba ita ko babu ruwanta sai kara shigewa jikin shi take yi tana limshi ido ita ma yau duk ta ji ta wata iri amma da yake bata da hankalin da za ta gane sai ta yi shiru mama na gama gyara sai ya bata mata kwalliya tsafta shirya ta ta zaunar da ta a ɗakin umma saboda tani ta ce ita komai na umma sai ba za ta yi amfani da shi babu yadda dadi ya yi saka ta a ɗakin amma ya sa a gyara mata nata idan ta yi kwana ɗaya zai sa ta dawo ɗakin ta dadi sai ibrahim suka rako shi sosai gaban shi ke faɗuwa ganin sai ba akan gadon umma sai yake gani kamar ranar aurensa shekarunsa da suka wuce karfafa mishi gwiwa suka yi tukun suka shiga nasiha sosai aminu ya tukun ibrahim ya ce wa sai ba ta rage masa babansa da amana su ma ta rage su tamkar uwa su ma za su dauke ta kamar umma sosai ta ji daɗi nan ta masa alƙawarin za ta kula da su da kuma dadin su sallama suka masa tukun suka janyo masa kofar dadi ya ce to sabuwar umma ta shike wa alwala murmushi dai-dai ta ce kai dadi kai ma sabuwar umma ka faɗa kamar kai ne ta ni to ina da alwala murmushi ya ce to tashi mu yi sallar godiya ga Allah miƙewa ta yi dadi ya tashi sallah bayan sun gama ya mara tambaya game da addini ta bashi amsa daidai ba wani ta so sosai dadi ya ji daɗin yadda ta amsa mishi bayan sun ta sun sha nan suka koma gado nan fa kiɗa ya canza salo washe gari dadi ya taimaka wa sai ba ta gyara jikinta sai albarka yake saka mata ita kuma da kunya ta kama ta ganin yadda yake rawar jiki a kanta suna fitowa daga toilet wani bacci sabo suka koma komawa da farko sai ba ta ji tsoro ji take dadi zai kuma neman ta sai ta ga dai ya rungume ɗaya yana shafa kirjinta ya ce amarya ba kya laifi mu yi bacci sai ba rufe ido ta yi tana turo baki gaba ta ce ni fa bacci nake ji please ka bari na kwanta Dariya ya koma zai ta a jikin shi ya ce to ki yi baccin mana ban ce zan kara ba fa. Kunya ta ji nan ta saki ta bacci mai daɗi ya ɗauke su. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya cikin jin daɗi da farin ciki. Wani lokacin kuma aka san haka. A bangaren momi duk bayan sati sai ta kai Khadija gidan boka ga garbado ta yi kwana biyu. Ita kuwa Khadija yanzu ko a jikinta dan ta saba da abin da boka ga garbado yake bata. Wani lokacin da kanta ma take zuwa tunda ta gane hanya. soyayya ta da Manu ko sai abin da ya gaba. Idan ta kira shi daga sai ta yi ta mishi kalamar soyayya da hira mai daɗi. Shi ma sai yayi ta mata. hakan ba karamin daɗi yake mata ba don haka take ganin kamar aikin boka ne yake ci akan manu abin da bata sani ba shine duk lokacin da ta kira manu to muhammad ke shiga jikin shi da shi suke magana sai sun gama ya fita a jikin shi yanzu ta ne an yi hankali babu wannan shirman duk ta daina su sosai take gane abubuwa makaranta dadi ya saka su nan da nan take mai da hankalinta kan karatun dan burinta bai wuce a ce ta zama lauya mai zaman kanta ba mani ya bata karfin gwiwa ya ce ta iya kokarin ta. har Allah ya tuka mata burinta dadi ganin yanzu yaran sun yi hankali dan haka ya gyara musu gidan da ya gina musu mai kyau dan madaidaici mamu da suya ba suke shirya ta ne kullum cikin mata gyaran da ke ake yi ita kuma ta yi ta mita wai ita an hana ta karatunta sai ba ke lallaba ta har a gama dadi ya ce nan da kwana biyu za ta tare a gidanta hakan yasa abba ya yi wa tani kayan daki sama mama suka je aka mata jere na gani na faɗa duk wannan abin da ake yi momi ko bakin kofa kullum tana hanyar gidan malamai Tun labarin ai sai ba ma tana dukiya ta ba wa dadi yake juya mata hakan ba karamin daga mata hankali yayi ba ganin dadi ya so tsayawa da kafar shi yan bashin da Alhaji Bashir ya turo su zo su kwashe kuɗin dadi da suka zo bakin kofar sai suka ga ruwa ya cinye kofar gidan suka tsaya suna ta son shiga ruwan da suka shiga da sun soma tafiya a cikin ruwan sai su ji ruwan ya cinye su sai su fito da gudu haka suka haƙura suka koma ba labari mara daɗi ranar alhaji bashir sai da ya kamar ya ke su nan suka shiga ba shi hakuri shi kuma ya ce ba zai haƙura ba sai fa sun kawo mishi kuɗin nan suka amsa da za su kawo kun suka bar gidan gonar da suke haɗuwa karfe tara aka kai ta ne gidan da sai kuka take da girsai ba ta rarrashe ta suka tafi gida goma na dare mani ya shigo da babbar rigar shi ya sha dinkin shadda brown idan ka ganshi ba za ka ce shi bane ya zama cikakken namiji mai jini a jika ga jini fuskar shi dauke da sajan shi mai matukar daukar hankalin duk wata mace tsayayyen namiji da shi shigowa dakin ya da sallama amsa mishi ta gabanta ya bada dam zama ta yi cikin natsuwa da farawa a fuskar shi ce to buɗe min fuskar na gani mana buɗewa ta yi tana murmushi karab idan sai ya sarge da na juna take da zallar so da ƙauna suke aikawa da junansu sakonni ita ta fara ɗauke idan ta ce mu je mu yi sallah miƙewa ta yi ta shiga toyar da shi ma ya fita ya je na tashi ɗakin bayan sun gama yin komai ne ta shirya cikin yar karamar rigar ta shi dai ma na sai bin ta yake da kallo duk inda ta nufa kwanciya ya ganin ta ki ta kwanta rufe idon shi kamar mai bacci a hankali ta kwanta kamar wata barauniya tana kwanciya don yadda jikin shi ya a tare suka sauke ajiyar zuciya soma taba ta yayi ya gaba ta hana shi ba da sauri ya hada bakin sa yana ta zazzafin kisa mai rikita kwakwalwa ita kuma ta yi shiru tana amsar sakon shi ganin ya soma wuce gona da iri sai ta soma kokarin kwace kanta kasawa ta yi ta soma mishi magiya ya bar ta ita fa ta so bai ma saurare ta bai ci gaba da abin da yake yi washe gari na leko muku mutanen naku ta ne na gani na kuka sai zuba ihu take wai bayan ta ya karye ya kai ta wajen gyara murmushi yana shafa sajen shi sai yanzu yake tuna lokacin da ta ke gira mai gari da su iya ta har da ra su ma sun sha kira dukan shi ta rinka yi a kirji tana cewa ni ka kai na gyara min baya na Shi shikenan ka karya min baya daman kai baka da tausayi matsayi ta yace ki yi shiru ko kuma na kara yanzu wanda ya fi na jiya dama ban koshi ba da sauri ta rufe bakinta ta hidiye kukanta tashi ya haɗa ruwan zafi ya dawo ya kai ta toilet din ihu ta rinka mishi jin zafi na ratsa ta ganin za ta kawo mishi kes sai ya haɗa bakin su waje daya da haka ya samu ya gasa ta da kyau suna fitowa ya gyara garin da kun kwantar da ita kaya ya canza mata ya shafa mata mai duk tana mishi mita wai ita ya dame ta ba bai kula ta ba sai da ya shirya ta tukunya ya kwantar da ita ya rufe ta shi ma taila tsin ya shiga ya gyara jikin shi tukun ya so ya haye garin. lokacin har ta ne ta yi bacci murmushi yana jin kansa a sama nan da nan bacci ya gaba da shi sai wuraren karfe goma ma ne ya fara farkawa a hankali ya soma bude idanuwan shi sai da ya gama bude sa akan tamarmashi sake yana shafa fuskar ta da ta yi fayo da ita kitse mata a bakin ta motsi ta soma tana kokarin tashi bude idanuwan ta tai akan shi tun da baki ta ta soma kuka rungume ta yana yar dariya ya ce haba my friend is a beautiful man duk da tana jin haushin sa sai da ta murmusa jin ya tuno ba mata da da cikin sanyayyar muryar ta mai narkar mashi da zuciya ta ce mai dina sake shigar da ita yayin jikin shi ya matso bakin shi kusan hunnan ta yace na amma ya ita me ya faru ne faɗa min na ji waye ya taba min ke jin abin da yake fada mata a cikin kunnan ta sai ta lumshi ido tana shakar kamshin jikin shi cikin shi gaba ta ce ba zan iya tashi ba ka duba min bayana please tashi ya zo ne ya dauko ta ya rungume kamar jaririya tawul din da ke jikin ta ya kunce bayan nata ya soma shafa yana cewa amsa sorry ni ne na ji miki ciwo ko to ki yi shiru zai daina ciwo kin ji my heart kukan shi gaba ta sa tana cewa ni dai ka yi min wanka kuma yunwa ma nake ji kuma bayan na ko karyewa ne yayi dariyo shi dan ne ya dago ta hawayen da ke fuskar ta ya shiga share mata kuka ta sa tuno da jiya da ta yi ta ce ba na so ka bari ni dai ka yi min wankan shi kan bai san tana yi ba ma ita ko sai kuka take tana min tsinin shi a bayan shi sai da suka shafe fiye da awa guda tukun ya samu kanshi miƙewa ya ɗauko ta yana bubbuga bayan ta ya ce sorry hat na kasa daidaita kaina ne shi yasa ihu ta sa ta ce ka sake ni mugu kawai ni wajen umma na ma zan koma kin sakin ta ya ɗaukar ta ya kai ta toilet ruwan zafi ya tara ta ya saka ta a ciki ihu ta sa ta miƙe da sauri za ta fita cikin azama ya damƙo ta ya maida ta ciki tun tana kukan azabar zafin ruwa har ta daina kukan yana mata wanka ta yi barci a cikin ruwan wankan murmushi yayi yana jinjina wa matar tashi saboda ba karamin jarumta ta yi ba da kan shi ya mata wankan tsarki na nado a tsori ya fito da ita gadon ya gyara ya cire komai ya sa sabo ta kunyi kwantar da ita cikin hanzari ya koma ta yi da tsin wanka shi ma yana fitowa ya shafa mai ya feshe jikin shi da turaruka masu daɗin kamshi ɗakin shi ya tafi ya canza kaya dawowa ya ɗakin ya zauna a bakin gado kallonta yake cike da tsananin ƙauna wadda ba ta da misali bari a kwatanta maka ita ji yayi ta bashi tausayi sai yanzu ya tuna ta ce yunwa take ji gashi kuma ta koma bacci shi kuma baya so ya tashe ta ganin baccin nata kamar tana jin daɗin shi doguwar riga ya ɗauko mata duk abin da za ta saka a jikinta sai da ya ɗauko su mai ya kawo bakin gado ya ɗago ta ta dawo jikin shi man ya rinka shafa mata cikin sauri jin wani azababban zafi ya rufe ta kamar zai yi kuka ya ce wa yau hat me yasa ki haka zazzabi kuma yanzu fa kina lafiya cikin hanzari ya saka mata komai tukun ya ɗaura mata dan kwali dogon hijabin ta ya saka mata gode idan ta tai da ƙyar saboda zazzabin da ya rufe ta lokaci guda za ta yi magana sai hawa ya kawai sai ta koma ta ganshi ta kwanta tana kuka ta ce please ka kai ni wajen umma na zazzabi nake ji dama ai yanzu ka daina sona kamar zai mata kuka ya rungume ta yace ya hakuri ba zan sake ba tashi mu je ki sha koda tai ne sai mu tafi gidan umma migar da ita ai eh, ya kama hannunta ta ɗaya ta ta fasa ihu har kirma take dan azaba ta ce wayyo Allah umma shi shikenan ya karya min kafa na zama gurguwa dariya ta so ta bashi sai ya dauke ta cike kai ta falo da sauri ya je kicin ya hado mata shayi mai kauri ba ta yi so mai amma ta ya karba ta sha hada gida ya ce kin san dama bai ishe ni ba idan kika kisha zan koma ciki kwalalo ido waje tai hawa yana bin kuntinta ta ce dan Allah kar ka mai da ni mutuwa zan yi ni dai ka kai ni wajen umma na to na ji zan kai ki umma sai kin shanye duka tukun zamu tafi idan kuma kika kiya to ba san kai ki ba kuma na mai da ke cikin rum bakin nata yana ruwa ta ce zan sha ka bani murmushi a ran shi sai cewa haike mai hat ke ta musamman ce a zuciyar mai dai dinki bata ba ta yi cikin sauri take shahar ta shanye tukunni ya gyara mata hijaban ta ya sunkuce ta suka yi harabar gidan bakin space sai nufa karamar motar ya dauka ya saka ta a gaba tukun shi ma ya zagaya ya shiga mai gadi ya bude masa suka fita Khadija ce zaune bata jima da dawowa daga wajen boka ga garba ba chatin ne take ita da sabuwar kawarta momi ce ta fito tana gyara mayafinta da alama za ta fita anguwa ne wurin turaren momi Khadija ta shagari ta yi cikin ta ya hautsi ne ai da gudu ta shiga toilet din falon cike da tashin hankali momi ta tsaya kamar gunki tana kallon toilet din jin Khadija na kwarara amai sai da ta gama tukun ta fito tana rike cikin ta momi ta da ta ce sannu Khadija lafiya yake amai gokin ci wani abu ne wanda ya sa cikin ki har baba Khadija ta ce momi ni ma ban sani ba a hanya na dai sai ko sai na ci ina ga shine yasa nake amai momi ta ce haba Khadija kamar ke yanzu a ce kina cin abincin waje wannan ai ba ajin ki bane daga kar ki sake ci na faɗa miki jiki a sanye ta ce to momi ba zan sake ci ba ko momi turaren da kika saka shi ma bana son warin shi dam gaba momi ya buga ta dafa kirji ta ce ba ki san warin turare na to dan me Khadija ta mike ta ce kai dai bana so ne dan Allah zan shiga daki na kwanta momi ta zaro ido ta ce Khadija bari na canzo kaya mu yi magana karki tafi to kawai ta ce ta kuma momi ta shiga ta canza kaya ta fito falon zama tai a kusanta ta ce in ga hannunki mika mata ta yi ta duba ta kwanta tsaya tana kare mata kallo ta ce ya shirin minki da period ka je ta dafa kai ta ce mami kin san ina tsallaken wata ɗaya ko biyu ban yi ba to watan da ya mata ban yi ba wannan watan ma jiya ne zan yi to bata zo ba hannu biyu mami ta ɗaura aka ta ce na shiga uku kadija waye miki ciki a razana kadija ta miƙe tsaye ta ce ciki kuma mami a gaskiya ni dai ba ni da ciki ki daina min wannan mungun fatan mali mami ta wanka wa kadija ta ce za ki faɗa min waye miki cikin ko sai na shaƙe ki na kashe ki dukanta ta shiga yi tana faɗin ta cuce ta ita kuwa kadija sai cewa take ba ta da ciki mami ta ce maza sako hijabin ki mu je a duba manki sakawa ta ta da ƙarfi momi ta ja Khadija suka shiga mota da mungun gudu momi ta nufi gidan Ramatu. sumana na isuwa gidan su tani suka shiga yana fakin ta kalle shi ta kuka ta ce yanzu yaya zan taka na fita zuwa ciki ka ne ya ga baba mai gadi ya shiga ɗakin shi da sauri ya fita ya gewa ya buɗe yadda take dauko ta ya shiga take da ita da sallama ya shiga amsa musu sai ba ta gana an dauko ta ne sai hankalinta ya tashi ta ce yar umma me ya same ki ne har kika kasa tafiya manaji ya kamar ya tsaga ƙasa ya shige saboda kunya ina tsoron ta ne da tona mishi asiri kuka ta sa tana rarrafa gaban sai ba ta ce umma na ji kai asibiti bayana ya karye sai ba kallanta ta maida kan ma mana ganin yana sunna kai sai ta yi murmushi ta ce yaro na maza je ka zan ba ta magani ta sha mana ne so su kai ce umma dan Allah ki kula min da ita ko na kira dakta ne sai ba ta ce a'a ka bari je ka zan duba ta da kaina sai ba ganin yana son yi wa tani magana sai ta miƙe sai ta ce bari na je na fito yanzu kin ji daga mata kai ta yi tukun ta wuce cikin da sauri ya matso kusan ta yi rungume ta a tare suka sauke ajiyar zuciya kallon shi ta yi murmushi zakar mata ita kuma ta kai mishi duka ya goce ture shi ta ce meye kawai kila ma mai layar zane ya goga maka maita dariya ya ce i eh, in dai akan ki ne ni maye ne kwanciya ta yi a jikin shi tana jin kaunar shi na ratsa mata duk wani sassar jikinta da duk wata magudanar da jini da ruwa ke bin jikinta dan ya tsoka ne ya ce hat please waje ciki na dan kara sai na tafi wajen aiki na kuka ta sa tana kokarin tashi daga jikin shi tace wayyo umma ki fito zai kashe ni yau dariya ya ce ke matsoraciya daga magana sai kuka tace ina ni dai ka sake ni na kwanta sai da ya ta shafe ta tukun ya haƙura ba don ran ya so bai dago ta na je ki kwanta da na dawo daga wajen aiki zan zo mu tafi gida kuma ka kafaɗa ta alamar ba za ta bi shi ba zai yi magana da sai ba tana gyaran murya da sauri ya kwantar da ita ya fita kar ma ta ganshi tana isowa ta kama ta ne suka shiga toilet gasa ta ta ƙara yi sosai tukun sai fito da ita maganin zazzabi ta bata ta kwanta dauko farfesun kayan ciki zama ta ta dago ta rinka bata ita kuma mutuniyar ta sai mita take wai ta koshi sai ba sai rarrashin ta take yi ta ci sai da ta koshi tukunta bar ta goge mata bakin ta yi tukunta dauko ruwan dumi ta bata ta sha nan da nan bacci ya dauke ta murmushi sai ba ta ce yar umma gidan rigima an zama manya kiran dadi ne ya shigo wayar ta cikin farin ciki ta dauka suka so hirar su ta mata da miji wami na zuwa gidan da ta fada mata komai cikin damuwa rama ta rinka tambayar ta tana jin jikinta ba daɗi tana jin kasala tana jin zazzabi da tashin zuciya Khadija da bata san dawan garin ba ta ce duka tana jira mu ta shiga ta ba hannaye tana salati tace ce kafata wallahi Khadija ciki ne da ita mu ta shaki Khadija tace zaki faɗa min wanda ya miki cikin nan ko shashancin yaron nan kike zuwa kuna aikata masha'ar ku da kyarra mata ta kwace Khadija ta ce haba dan Allah da wanda zata je ki bari mu lallaba ta muje wanda ya mata cikin sai mu je a zubar da shi tambayar ta suka shiga yi amma Khadija ta kafe akan ita fa bata san wanda ya mata ciki ba ita kuwa mata ta san wannan aikin sai boka ga garba da lallaba ta tai suka koma gida ta ce bayan sati su zo a zubar da cikin aka suka dawo gida momi tana tsine wa Khadija wai ta dauko masa abin kunya ita ko Khadija dakin ta ta nufa ta kulle kanta kamar daga sama ta ga boka ga garba akan ta a zaune da sauri ta karaso tana washe baki ta ce boka dama zan je gidanka yi anjima boka ya murmushi ce yawa yar madarata ai ni gashi na zo kayan tsafin sai aje a gefe janyo ta suka fada gado khadija da yake ya riga da ya asauce ta tana ganin shi hankalin ta yake mungunta shi idan har ba su kasance waje ɗaya ba to kamar ta yi hauka take ji shi yasa take sace jiki ta je inda yake haka rayuwa ta ci gaba da kasancewa kullum boka tare suke kwana da Khadija tana ta kwasar ga kwasar ga gara ita kuma babu abin da ya dame ta don ba ta kan hankalinta sun koma wajen Rahmatu suka je asibiti a zubar da take amma ya ki zubewa hakura suka yi suka dawo gida. Mami sai tsine mani take ganin duk ta shine yar ta yi cikin shege. A bangaren ta ni da mani ko ba a cewa kuma yanzu ta warke soyayya suke zubawa ta gaban kwatance. Ko da yaushe suna manna da juna ko wajen aiki zai fita da kirre ke iya tafiya ba dauran shi ya so ba. Ganin ita ma ta mai da hankali da karatunta sai hakan ya mishi daɗi sosai. Karatu take babu kama hannun yaro burin ta bai wuce a ce ta zama takakkiyar lauya ba. Shi yasa ta mai da hankalinta akan karatunta. Exam suka shiga yanzu ba karata da lokaci in ba dare ba kullum tana karatu tsayuwar da suke ita da mana akan Allah ya kare su kuma ya bata nasara da ci wannan jarabawar saboda ita ce ta karshe jarabawar da za ta fiddo sakamako na zama lauya don haka ta hana irin ta shi ma Manu yana taya ta duk da shi ma'aikacin kamfanin dadi ne amma haka yake aje komai ya taya ta ranar da sakamako zai fito aka gayyaci iyayen yara dadi da abba da baba har da su Aminu duk 'yan gidan sun hallara a can wajen taron amma banda Khadija da Momi mai jawabi ya dauko takardar da za a faɗi sunan wanda suka ci jarabawar Sanirin zai ido ta tana tara Allah ya taimake ta kar a ce bata ci ba. Mai bayani ya ce wadda ta zo na farko a wannan jarabawar ita ce shirye yana hango ta ni da ta kwantar da kanta a jikin kujera. Murmushi ya ce ita ce Aminu Sa'id ta ni jikar mai gari. Da sauri ta miƙe tsaye don an kira sunan ta kukan farin ciki ta rinka yi sai da ta yi sujjadar godiya ga Allah ta ta fito zuwa wajen malaman nasu. Fefa din ya mika mata ya mata jinjina ya ce congratulations. Usman na taya ke murna haka malaman kowa yake mata congratulations. Ita kuwa sai kukan farin ciki take tana cewa ta gode. Kyaututtuka aka bata ta kwanta koma inda ta fito nan aka ci gaba da kiran sauran ɗaliban. Ana gama taro ta ni da gudu ta zo ta runguma dadi tana kuka ta so a ce umma ta ga wannan ranar farin ciki amma rai yayi halinsa. Daya bayan daya take rungume su har ta zo kan malamin murmushi ya ce ai na san dama ke ce ta farko. Dariya ta yi nan abokan karatun ta kowa ya zo yana mika mata hannu suna taya ta murnar cin wannan jarabawar. Gida suka ranka ya suka dawo suna huta mata aka haɗa mata walima wadda Ibrahim da Khalifa suka ɗauki nauyin yinta. Yau dai ne ta ga gata kowa sai kawo mata kyauta yake yi. Sosai suka saka ta cikin farin ciki kamar misaltuwa. Bayan an tashi kowa ya shiga gida su ne suka koma suka koma gida cike da farin ciki. Bayan sun je suka buɗe kyaututtukan suka suna ta dubawa daga mai kuɗi sai mai sarkar gwal ibrahim wani zobe ne gwal biyu ya bata kyauta tana buɗe shi ta yi ta dariya mai haɗe da kuka baba da ya koma gida ya samu wani ya ce me yasa bata je wajen taro ba ita da khadija ta ce aikan take ciwo khadija kuma gudawa take shi yasa yanzu daga asibiti suke da sauri ya shiga ɗakin ya ganta kwance sani ya yi ta jero mata ya duba ta ta kunyi ta mata kofar a yanzu tani ta zama cikakkiyar lauya mai zaman kanta nan sosai ta kware akan shara in dai ta kada da kai to sai dai ta yi nasara amma ba ta yin shari'ar da babu gaskiya a cikinta da dare tana bacci cikin barcin ta Muhammad ya zo mata ya nuna mata yadda aka yi a kashe umma har abin da aka yi wa su dadi duk ya nuna mata cikin Khadija ma ya nuna mata boka ne ya mata ta dalilin amsar magani ya kuma nuna mata abin da Alhaji Bashir ya yi wa dadi sai da ya nuna mata komai ta ya ce ta ni ki farka in ma barci kike ina so ki amsa iyayenki hakkin su a wajen azzalumai gobe ki je gidan momi zaki ga abin da na faɗa miki yana faɗan hakan ya bace bats. To masu saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.